Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa barkamu da sake kasancewa da ku a nan channel mai albarka na Hikima TV. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙarfin sanarwa ku ila ga wannan bidiyo mu gode. Idan matasa ga dama ta samu yadda za ku yi aikin yin rajistar takardar haihuwa wato birth certificate. Wannan dai wata dama ce da hukumar NPC da sauran wata ƙungiya suka shirya domin ɗaukan ma'aikata waɗanda za su gabatar da aikin takardar haihuwa. yara da kuma sauran mutane saboda haka ga dukkan wanda yake sha'awa link din yana kasan wannan video description ka shiga link din zai kawo ka wannan shafi da kake ga to sai ka duba akwai bayani game da ita wannan abubuwan da za a yi da kuma yanda za a yi saboda haka ga bayan nan kanan da kuke gani sai ku samu domin ku karanta sannan kuma akwai abubuwan da ake bukata wanda dole sai ya kasance ka yi su na farko shi ne dole ya kasance kana da link number wato shi katin ɗan ƙasa sannan sai ka yi verification ɗinsa a shafin da za mu nuna muku nan gaba sannan dole ne za ka rubuta test wanda ana buƙatar ka ci wani adadi kafin ka wuce mataki na gaba wato bayan ka yi verification sun baka dama ka yi verification daga nan ka ɗauki hoto to daga nan za su kai shafin da aka yi test wanda idan ka yi test ɗin za ka ci wani maki ne wanda kar ya ƙasa da 40 idan ka yi fasin to daga nan za ka samu damar wucewa gaba to waɗannan dai su ne dokokin kamar da kuke gani sannan kuma dole ne ya kasance ka amfani da waya mai kyamara domin ta ɗauki komai naka yadda ya kamata sannan bayanin ka ya zama daidai da national ID card ɗinka sannan dole ne ya kasance kana da gmail account da kuma number waya haka inda aka yi apply ɗin shi ne kamar yadda na faɗa muku dai link ɗin yana ƙasan bidiyon idan kun shiga link ɗin ne zai kawo ku wannan shafin da kuke ga sai ku za ku karanta wannan dokokin nasu da sauransu daga nan sai ku danna inda aka rubuta apply na kamar haka bayan kun danna to daga nan zai wuce da ku shafin da za ku gabatar da rijista inda za ku yi rijista ne za ku danna nan da ku rubuta start application bayan kun danna sai ku shiga nan da ku rubuta start as ad hoc sai ku danna da kun danna kasancewar ita wannan browser tana haka sai dai idan ka yi amfani da chrome da haka yanzu zan yi copy link ɗin domin na koma chrome domin ta bani damar in shiga nuna muku yadda abubuwan suke saboda haka yanzu ga google chrome nan na postin da link saboda haka sai ku buɗe da google chrome kun buɗe zai buɗe ku kamar haka sai ku danna nan da aka rubuta start application sai ku danna nan da kun danna to kun ga zai kawo muku nan wannan su ne dokokin nasu so sai ku yi tick akan wannan dan kun tick sai ku danna proceed daga nan zai kawo muku wajen da ku sani number sai ku danna ku sani number bayan ku sani number sai ku danna validate to daga nan yayi validating kyan nan number ku ta hau ta yi in ta validate za ta yi daga nan zai kawo ku mataki na gaba yayin da za ku gaba buɗe kyamarar wayar ku za ta buɗe kyamara ta ɗauka muku hoto kafin nan yana da kyau ku bude location na ku sannan kuma za ta ba ku dama ku yi allow na kyamarar ta samu damar yin aiki a shafin nan ma sai ku yi allow daga nan kun ɗauki hoton sai ta kai ku wajen da ku yi test bayan kun kammala test kun sami yadda ake so za su ba ku mataki na gaba yayin da za ku shigar da bayanan ku wanda daga ƙarshe bayan kun shigar sai ku yi submit to wannan shine hanyoyin da za ku bi domin ku nemi wannan aiki na birth certificate sannan baya da haka akwai baya da haka akwai jerin jihohin da su ne za su iya neman wannan aiki saboda haka ba duka jihohin Najeriya ba ne akwai jerin jihohi wanda shi ma idan kun duba a cikin shafin a jerin jihohin nan za ku gan su kamar yadda kuke gani guda ashirin da uku ne sai ka duba idan jihar ka tana daga ciki to za ka iya neman wannan aiki saboda haka wannan dama ce ga sa masu buƙatar yin aiki aikin takardar katin haihuwa kada a manta link din yana ƙasan bidiyon nan wato description Allah ba da sa'a Allah ya samu dace nagode